to duk lokacin kaga girgijin kasa ya faru scientifically allah zai ba su dama su iya gano causes din amma who is supposed to be the main cause of the natural calamity it is he the almighty allah zai ba su dama a kimiyyance su iya gano kaza ya faru kaza ya faru waɗannan asbabu sunansu wa manil musabbibul asbab Allah Allah ne yake sababawa wannan kuma ba su da wannan ilimin menene ke jawo musabbibul asbab yusabbibul asbab fatahdusul asbab ma'asillah saban Allah kafirai ba su san wannan ba don haka malaman farko daga cikin salaf kamar su abdullahi dan abbas ko da littafin bulugul marami ko karanta al'imam imam abubakar ibn abi shaiba sun ruwaito in aka yi girgizar ƙasa jama'a malaman farko suna yin sallah ne kamar yadda ake sallar kusufi ba dan komai ba saboda girgiza ƙasa da kisfewar rana alamomi ne na sabon Allah idan sabon Allah ya kai matuka to shi kenan sai allah maɗaukakin sarki ya sa rana ta kisbe ko wata ya kisbe ko kuma ambaliyar ruwa ta faru ko kuma a samu ƙasa sai ta girgiza to wannan girgizan ƙasa da yake faruwa jama'a allah maɗaukakin sarki da yake ba a zalimi ba ne ga bayin shi ba zai bar ƙasa kullum tana girgizawa tana ta da hankalin bayi ba sai sanya ainihin duwatsu manya-manya duk inda kake a duniya babu inda za a ce duk ƙasan nan babu dutse babu wannan kasar to waɗannan duwatsu jama'a allah ya sanya su ne suna daddane ƙasa katta girgidi sai a lokacin da ya ba da izini duwatsun su ainihin gusa don ta girgiza ya yi abin da ya so sarki da ɗaukaka sun tabbata gare shi sannan sama a bina'a allah maɗaukakin sarki shine ya halicci sama a matsayin gini gini wanda yake wa huwa sukuf wato shine rufi wanda ya lullube ainihin sama mala ya ce kama kala ta'ala fil ayatul ukhra kamar yadda a cikin wata aya Allah ya ce waja'alna sama'a saqfan mahfuza sama muka sanya ta wani rufi ne wanda ke kiyaye ku wa hum an ayatiha mu'riduna amma kaico kafirai sun kangare game da ayoyin da ke dauke a cikin wannan ainihin wa'azi na halittar sama sannan wa anzala lahum minas sama'i allah maɗaukakin sarki ya saukar musu da ruwa daga sama to a nan da yake ibnu kafirin gogaggen malami ne akan tafsirin alkur'ani kuma ƙwararre ne akan kimiyya da fasaha sai ya fassara me ake nufi da sama sai ce wal muradu bihi sahabu hahuna da ake nufi da sama a nan shine jido don haka ruwa da ake cewa daga sama ba sama sama sararin samaniya ba a'a me yake nufi da sama sama da halittu in Allah ya so kamar yadda ne muku alkawari a cikin kasusuwan da ne da na sanya musu karan bana maganin zoman bana in Allah ya so zan zo in ba da darasi na musamman akan halittar ruwan sama da kuma daga ina ne ruwan sama yake zuba ina mai kallon haske da haskakawa ta alkur'ani sannan da kuma haskakawa ta kimiyya da fasaha idan ba manta ba abin da ya faru a lokacin mun zo muna lacca ne dangane da bayanin sharrin waɗannan mutane da kuke ce musu 'yan boko haram waɗanda ni da kunne na na ji shugabansu madugunsu yana cewa wai daga cikin dalilan da yasa suka ce boko kafirci ne saboda a cikin karatun boko an ce ba daga sama allah yake ruwa ba daga jido ne wai ƙur'ani ne ya faɗi don haka sama da ya faɗi a nan a wani wuri kuma ya faɗi daga jido dole ne a tsaya a dubi mecece ma'anar kenan in allah so za mu kawo wannan wato akwai matsala jama'a dole ne malamanmu na arabiya sai sun tafi tare da tunani da kuma haske na wannan ilimi na zamani domin shi ilimin ya bayyana ne a wannan zamanin amma shi ne ya zo da shi don haka wani babban malami ya littafi ya sanya mishi allahu ya tajalla da ilmin hadith allah yana yaye sciences dama waɗannan abubuwan suna nan a ƙur'ani ƙur'anin kuma yana nan ba wai daga baya ne su amma daga baya ne lokaci ne ya yi ga allah ya bayyana amma dama akwai su saboda haka insha allahu ta'ala zan zo mana da cikakkiyar ƙididdiga bayan duk mun gama wannan karatu dangane da yaya ruwan sama yake sauka a bisa hasken ƙur'ani za ka ji daga teku ne da iska ƙur'ani ne ya faɗi kafin malaman kimiyya su faɗi ba su malaman kimiyya suna shiga ne su karkar kwakwalwarsu su gano abu sai sun gano shi da ƙyar ana ta murna ana celebration bayan an kashe dalolin kuɗi sai ka ji rabin aya ya gama da wannan scientific findings din for 1400 years back suka kashe makudan dalolin kudade aka tafi bincike dangane da duniyar wata da suka je ba abin da suka gano a wannan lokacin sai cewa a cikin bincikensu sun gano cewa wata ya taɓa tsagewa rabi ya tsaya a sama rabi ya sako ƙasa ya abin da suka gano kenan wannan karatun da wannan scientific findings din suna nan a cikin alkur'ani allah yake cewa iqtarabati sa'atu wan shakkar kamar tashin duniya ya kusa har wata ya tsage hadisi sahihi ya zo cikin sahihul bukhari da musnadul imam ahmad cewa rabin yana sama rabi kuma sai ya sauka kan dutsen abu kuhaisin a nan makka amma miliyan nawa suka kashe sannan suka gano sannan archaeologist tashar discovery channel ta zo ta ruwaito cewa sun gano wato malamai masu tone-tonen ramuka da ƙasa da tarihi kaza sun gano wani gari wanda ya shi ne ya zo ya ainihin turbine ga wasu gano muhammadin da da masu binciken yau muna ranar laraba wanda yau watan safar yana da ma'adi da alif 440 hijiriya kuma yau muna da 21 ga watan Septamba watan tara shekara ta dubu biyu da da 2022 miladiya yau Allah cikin ikonsa ya sa za mu tsora daga inda muka tsaya a cikin karatunmu na muktasaru sirati rasulullah sallallahu wa siratu na yau yau 25 ga watan Septamba haka yake a kalanda ko ta 25 kenan a ci gaba da tarjama na Usman Allah ya kare yadda a gare shi idan kuka koma littafin shi shek Abdul Ghani din zamu ga inda yake cewa Abu abdullahi Usman ibn Affan radiyallahu anhu ibn وأمه أروى بنت كريز ابن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس بن عبد مناف وأمها أم حكيم البيضاء بنت عبد المطلب كان كاكر عثمان رضي الله عنه إتت أم حكيم أرجدا عبد المطلب yar uwan mahaifin manzo Allah sallallahu ita ce ta haifi mahaifiyar Usman Arwa bint Quraish sai da ta wani bangaren ɗa ne shi a wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ta bangaren mahaifiyar sayyidina Usman aslama qadiman wa hajara al-hijratayn wa tazawwaja min ibnatay rasulillah sallallahu alaihi wa wali al-khilafata 16 sana illa 10 ayyam ya musulunta tuntuni kuma yayi hijira ta Habasha da kuma hijira zuwa madina ya aure 'ya'yan annabi sallama mata guda biyu ummu a ruqayya da ummu kalthum wa wali al-khilafata asharta sana illa asharta ayyam kuma ya yi halifanci shekara goma sha biyu in kaɗan da kwana 10 wa ta yi ashara wasu kuma sun ce yi ashara. wasu ce kuma a kwana goma sha biyu ya rage cika shekara goma sha biyu wa kucin zulhijja lissamani asharata khalat minhu an kashe shi a sha takwas ga watan zulhijja ba'ad al'asr bayan sallar al'asr wa huwa yawm ibn sa'ib a ranar ma yana cikin yin azumi wa salasin shekara ta da biyar wa huwa ibn sanatayn wa 80 a lokacin ya kai shekara tamanin da biyu min al-walad abdullah abdullahi akbar yana da cikin yayansa akwai abdullahi al-akbar mahaifiyarsa ita ce ruqayyatu bintu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama tuwfiya wa huwa min sitti sinin amma shi abdullahi ya rasu yana dan shekara shida wa dakala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam madala sama lokacin da aka zo binne shi ma shi ya shiga kabarin nasa ya sa shi a ciki wa abdullahi al-asghar aka sake haifa masa wani sai ya sa masa abdullahi mahaifiyarsa ita ce fahita bintu ghazwan yar uwar utba sannan yana da umar da khalid da aban da maryam wayannan hudun duka ummuhum ummu amr bintu jundub ibnu am ibnu humamata al-azdi ko min al-azd min daws asali daga kabilar azd ne dausu da suke a yaman sannan yana da alwali da sa'idu da ummu usman dukansu mahaifinsu ita ce fatimatu bintul walid ibn abd shams ibn al-mughira ibn abdullah ibn amr ibn makhzum sannan yana da abdul malik shi kuma abdul malik ya girma amma bai taba haihuwa ba la bala bai taba haihuwa ba mata rajulan amma ya mutu da girmansa sa wa ummuhu mahaifiyarsa ummul banin bintu uyainata bin hisin ibn huzaifata bin zai ummul banin yar gidan uyainata bin hisin sannan a cikin 'ya'yansa akwai aisha da ummu aban da ummu ammi dukansu babansu ita ce ramla bintu shaiba ibn rabi'a sana akwai essa ummu khalid da kuma arwa da ummu aban as-sughra su kuma babansu ita ce na'ilatu bintul furafisa ko bintul farafisa ibn al ibn amur bin salaba ibn al'arif ibn hisn ibn damdam ibn adi ibn janab min kalbi kalbi bin wabara daga kabilar banu kalbi iya abin da shi ya kawo mana kenan na tarihin na Uthman Allah ya ƙara yadda a gare shi idan muka lura sai mu ga a yanayin yadda ya kawo mana matan sai na usman takwas mana ya taba auren mata takwas amma bai taba yin aure ba sai da ya musulunta kafin musulunci bai taba daura aure matarsa ta farko ita ce Rukayya. 'yar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ita ta haifa masa abdullahi bin usman a zahir da alama daga abdullahi ba ta ƙara haifa masa kowa ba kuma sai daga baya ya aure ummu kalthum yar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama bayan Rukayya ta rasu ita ko ummu kalthum da alama bata haifa ba shi ma da ba bayan nan sai ya aure fakhita bintu ghazwan ita ko fakhita bintu ghazwan yar uwar utbatu bin ghazwan ce ita ta haifa masa abdullahi al da ummu amr bintu jundub da ummu amr a afwan ita ta haifa masa abdullahi al-asghar sannan kuma ya auri ummu amr bintu jundub al ita kuma ita ta haifa masa umar da khalid da aban umar da khalid da aban babu su ita ce ummu amr bintu jundub sannan bayan nan ya auri fatimatu bintin walid ibn amti shams ibn al-mughira al-makhzumiyya ita ta haifa masa al-walid da kuma sa'id da ummu sa'ad sannan yazo ya auri ummul banin bintu uyaynata ibn hisn al-fazariya shugaban banu fazara ita kuma ta haifa masa wato sannan ya auri ramla bintu shaiba ibn rabi'a al'amawiya ita kuma ta haifa masa aisha da ummu aban da ummu amr duka 'ya'yan sayyidina usman ita wannan ramlan ta musulunta kuma ta yi wa maza Allah sallallahu alaihi wasallam a tinti sannan sai ya auri Na'ilatu Bintu Farafisa yar kabilar Banu Kal al ah, ita kirista ce amma daga ba ta musulunta sai sai na usman ya aure ta bayan ya aure ta kan yi tare da ita sai ta musulunta kuma musuluncinta ya kyautata kamar yadda ibn al Allah ji kansa da rama a cikin sifatu safwa ya kawo to idan muka duba za mu ga matansa matan da ya aura ya aure mata takwas wasu yana rabuwa da su sai kuma ya auri wayansu ko allah kuma yana iya haɗa mata hudu a lokaci ɗaya watakila ko ta mutu amma dai masadir ce maraji su mai da hankali sosai wajen nakalto labarai masu yawa na mata yamma da kuma muddar zamansu da zamansu da sai na umar illa dai kawai wacce duk tahiwa ana faɗa tahiwa da shi Allah ƙara ta ‘ya'yansa kuma kamar yadda muka ji anan an jero mana su akwai ‘ya'ya maza guda tara wanda ‘ya'ya mazan nan guda tara mata biyar ne suka haife su abdullahi mun ce mahaifiyarsa rukayya ‘yan manzala sallama shi an haife shi kafin hijira da shekara biyu aka haifi abdullahi mahaifiyarsa ruqayya ta ɗauke shi lokacin da suka yi hijira zuwa madina to a farko-farkon koma wasu madina sai shi ya gamu da sautsayi shi abdullahi sai zakara ya zo ya cancake shi a kusa da idansa a fuska shi abdullahi bin usman da lokacin da zakaran nan ya ya cake shi sai wurin ya yi rauni sai wurin ya dinga girma a hankali har sai da ya zama miki kuma ya mamaye fuskar tasa don haka ya rasu a shekara ta hudu bayan hijira bayan rasuwar mahaifiyar sama da shekara biyu sannan ya rasu shi abdullahi asrar ji. a lokacin da ya rasu shekararsa shida kenan mahaifiyarsa ta rasu yana da shekara hudu bayan yana maraya bayan nan ya ƙara shekara biyar su to ita ummu kulsum da ta ci gaba da zama da usman ba ta haihu ba sai fahita ita ta haifi abdullahi al'asgar amur kuma kamar da muka faɗa ummu amur bintu jundur shi wannan amur ɗin ya girma kuma ya yi ruwaya daga usman ya yi ruwaya daga usman za ka ga cewa an amur bin usman na affan radiyallahu ta'ala sannan ya yi ruwaya daga usamatu bin zaid shi amur bin usman shi kuma yana da almajirai daga cin almajiransa akwai a wato aliyu bin Hussein zainul abidin jikan sayyidina aliyu an gani dan gidan sayyidina Hussein, sannan sa'id bin al-musayyib ma yayi ruwaya a wajen sa tabi'i da abu zinad abdullah bin zakawan amma dai duk da haka an rawaito cewa ba shi da hadisai da yawa to a sannan dai ya auri ramla bintu muawiya ibnu bintu muawiya ibnu abi sufyan shi na usman ɗin Allah ya kare da gare shi ya auri ramla bintu muawiya kamar yadda za mu gani a cikin a ko kuma ramla bintu shaiba ibn rabi'a ramla bintu shaiba ibn rabi'a sannan yana da ummu amr bintu jundub wacce ita ta haifa masa aban ibn usman wanda yake sananne ne da kuma ummu khalid da afwan ramla bintu shaiba ita ta haifa masa aisha da ummu aban da ummu amr sannan kuma sai ya auri na'ilatu bintul farafisa wacce na'ilatu bintul farafisa ita ce ta yi masa takaba domin ita ce ta fito lokacin da 'yan tawaye 'yan ta'adda suka zo za su kashe shi hatta suka sare ta a hannu sai na usman yana da 'yan uwa akwai 'yar uwarsa shaƙiƙiyarsa aminatu bintu affan